Akalla yara biyar ne almajirai da ke karatu a wasu makarantun Islamiyya na allo aka yi ma yankan rago a jihar Niger, Najeriya, Wannan al'amari dai da ya faru a garin Tungan Magajiya da ke yankin ƙaramar hukumar Rijau ya yi matuƙar tayar da hankalin mazauna garin wasu mahara ne dai da ba a tantance ko su ne ne ba a cikin daren wayewar garin laraban nan da ta gabata suka auka ma almajiran a lokacin da suke barci inda suka yayyanka masu wuya da wani abu da aka ce ya yi kama da mashi. Malam Muhammadu Bala na ɗaya daga cikin malaman waɗannan almajirai ga abin da ya shaida mun ta wayar salula. Ni dai ko da ni farka cikin dare sai na ji yara sun zabu da suna ta kuka cewa ko da ya zabu da sai an yanke wani. Yanzu yara nawa ne aka abin ya shafa a makarantar ka? A makaranta na yara guda biyu ne, wa da gani. Makaranta nawa ne aka yi ma abu? Makaranta biyu ne aka yi ma nawa makaranta da makarantar malam wani ana ke shi malam tunan. Shi ma dai shugaban karamar hukumar ta Rijau, Honorable Bello Bako ɗan Galadiman Tungan Magajiya ga abin da yake cewa akan wannan al'amari. Ya zama harko a rayuwarmu ba mu taɓa samun wannan tarihi ba. Wanda yake aka cimma mutane ɗalibai yara wanda ba san sabon sauka ba, a kama su kamar awaki, aka kashe su. Wanda yake wannan safiya muna da bakin ciki. kuma ba abin da za mu ce muna ma uwayen su ta'aziyya da wannan rashin da aka yi kuma muna addu'a da malamai mun nemi addu'o'i Allah tona asirin wa'annan mutane su wa'annan mutane almajiran nan kawai suka fara ko ko har da mutanen gari a su ba ruwan su mutanen almajiran ne kurun suka je inda suka gan cewa kamar akwai makarantar allo ne ko ana ganin kamar yaran ba wani kula a wurin kawai suka je suka fada rundunar 'yan sandan jihar Niger ta tabbatar da aukuwar wannan al'amarin kakakin 'yan sandan jihar DSP Bala Elkana ya ce duk da yake kawowa yanzu ba su samu nasarar kama kowa ba amma suna gudanar da bincike. Tare da sauran ma'aikata suna kan bidan na mutane a gano kowa ya su sannan kuma ina suka fito. don mai girma kwamishina ya ce a bar su wuce duk inda suke sayan kamo su a kawo su kuma insha Allah za mu kamo su yanzu kamar wanda aka kashe din nan ko da yake dai almajirai ne an san yara ne amma kun san ko adadin shekarunsu. ina gan ba wanda ya wuce shekara goma cikinsu. A halin da ake ciki kuma rundunar 'yan sandan jihar Niger ta ce ta samu nasarar kama wasu mutane ashirin da ake zargi suna da hannu a kisan gillar da aka yi ma wani jami'in 'yan sanda mai mukamin DCO Amina a ƙarshen makon da ya gabata. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.